halin bai da lafiya kamar wata jinya ce wanda likita ya tabbatar da cewa ba za ka iya azumi ba ga kai ana samu sai ka samu kanka a wata jinyar da likita zai ce kai kam ba za ka iya jure yunwa tun wayewar da har zuwa dare baka ci ba ka sha ba mun fahimta to idan har ka zama cikin haka kai tsaye to ita tambayar ta yaya tsarin ciyarwar yake yadda tsarin ciyarwar yake kamar yadda muka faɗa nan na wannan za a kamar robar almajiri za a dafa abinci shinkafa jalof ko taliya jalof ko kuma shinkafa da wake ko wani abu ne abinci in ma tuwo ne gwargwado a ba wa mutum cikin yadda wannan robar take yadda zai ci ya koshi da an bayar shi idan ya zama da azumin ta da ba shike ke nan in ta ciyar wannan shi ke nan in likita ya tabbatar da ba za ta iya azumi to za ta ta ciyar ba duk ran da aka yi azumi ne ta ciyar ran da aka yi kwana talatin ko kwana ashirin da tara to ta ciyar wannan adadin kwanakin shi ke nan ita ta gama azumin ta nasa wannan shi ne wallahu